dandalin Kannywood. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Yau dai ne zan sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na dandalin Kannywood. shiri ne wanda yake leƙa muku tsegumin abin da yake faruwa a masana'antar Kannywood. Jarima Fati Baffa Fage wadda aka fi sani da Fati Bararoji ta bayyana shirinta na yin aure a yayin tattaunawa su da wakilin jaridar Dimokuraɗiyya. Ku biyo mu ku ji yadda tattaunawar tasu ta kasance. jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da suke tattaunawa dangane da rashin ganinta a fina-finai na tsawon wani lokaci duk da cewa kuma a shekarun da suka gabata tauraruwar jarumar ce take haskawa a cikin wannan masana'anta wakilin jaridar demokradiyya ya tambayi jarumar ko me yasa yanzu aka je ta shiru inda jarumar ta fara da bayani kamar haka To, kasan ita rayuwa koyaushe ana son ci gaba a cikinta, duk da cewa ita ma harkar fim akwai ci gaba a cikinta, amma kamata ya yi ka sami wata harkar kasuwanci ka rika haɗawa da ita. To wannan shine dalilin da yasa ba a gani na a cikin fim, don yanzu zan iya ce maka na kai kusan kimanin shekara biyar ba a ganna a cikin fim ba, in ji Fati Babba. Fati Babba ta ƙara da cewa kuma ba a gana shirya wani fim ba a tsawon wannan lokaci. don haka duk sanda na samu dama za a gani domin yanzu ma akwai fina-finai guda biyu da nake shirin yi nan da ɗan wani lokaci kaɗan ma fati baffa ta ƙara da cewa ban bar harkar fim gaba ɗaya ba da abin da ya shafi harkar fim da ni ake yinsa kama daga taron 'yan fim ko kuma biki ka san mu 'yan fim kanmu a haɗe yake wakilin jaridar demokuraɗiyya ya tambaye ta dangane da harkar kasuwancinta kan koya za ta kwatanta rayuwarta ta baya da kuma yanzu sai ta kada baki ta ce masa harkar fim Allah ya sa albarka a cikinta sai dai kuma akwai wuya ita ma kuma harkar kasuwancin akwai wuya a cikinta haka za ka sadaukar da rayuwarka ka hau jirgi da fargaba da komai ka je ka saro kaya ka dawo nan ka sayar da su wajen sai da kayan ma babu sauki don haka kowanne yana da tasa wahalar da wakilin jaridar demokradiyya ya tambaye ta dangane da shirinta na yin aure sai ta kada baki ta ce masa aure lokaci ne kuma har yanzu ina nan ina shirin yi in Allah ya so ko a yanzu Allah ya kawo min miji zan yi aure duk da cewa wasu zaka ji suna cewa mun tsaya ruwan ido ne kuma abin ba haka yake ba idan da gaske ne su masu faɗar haka su fito su gwada mana su ga ko za mu aure su in har suna so su aure mu da haka duk wanda Allah ya kawo min ni zaɓin Allah nake nema wanda zai so ni ya girmama iyayena kuma ya riƙe ni amana